اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا اللهم اجعلنا بما قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله وإجرامه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما نافعا في الدنيا والآخرة وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله منا subhanahu والله سبحانه وتعالى yayi muna arzikin sake haɗuwa a wannan majalisi a wannan masallaci a daidai wannan lokaci a wannan yini na sha bakwai ga ramadana mai albarka na wannan shekara ta ɗaya ga hijira a daidai da goma ga watan biyar na miladiya shekara ashirin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shekara muna taimako Allah shi muna buɗe cikin wannan aiki kuma muna tawassuli da wannan aiki Allah ya biya buƙatunmu na alkhairi baki ɗaya Ah, muna addu'a Allah jikan Sheikh Ismail Idris Zakariya da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da maluman jihadi da sauran malamai na sunna a kowane zamani a kowace nahiya ta duniya muna addu'a ga shek Muhammad Sani Yahaya Jingil Allah ya ƙara mishi taimako Allah kuma ya mishi jagora Allah ya taimaki dukkan abokan aikin shi mataimakansa na majalisar malamai shugaban gudanarwa da majalisarsa da shugaban agaji da majalisarsa da sauran malumanmu na jihohi wato shugabanninmu na malamai da sauransu Allah shi taimake mu baki daya muna addu'a wannan kasa ta mu Najeriya Allah ya ba da zama lafiya da cikakken tsaro matsaloli da ake fama da su musamman ma nan jihar sokoto da katsina da sauran abin da ya rage mai duguri allah ka magance mana wannan matsaloli muna roƙon allah wannan fitina da wannan alloba da ta faɗo ma duniya ta coronavirus allah ka magance mana ita ka magance mana ita ka ɗauke mana ita Allah ya taimaki jagororinmu shugabanninmu a kowane mataki a kowane matsayi a yau insha Allahu za mu fara karatu ne aya ta sha hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul saf Allah ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطريق طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين مالا تقدم أن الله هو الذي يتم نوره bayani ya gabata cikin wannan sura cewa ubangiji Allah mai girma da daukaka shine yake cika haske ne wa yu'li dinahu ala sa'iril adyan kuma shi yake ɗaukaka addininsa na musulunci a birbishin dukkan addinai wa innamal jihadu takalifun A'a shi jihadi wai ba shi ne kawai zai ɗauka addini ba shi dai wata ibada ce da aka kallafa ma bayi min shari'a ce daga cikin nauyi-nauyin da ake ɗora ma bayi a cikin shari'a allati yakunu hibduha nasrullah wanda tsare wannan shari'a shine ke kawo taimakon Allah falizalika qala saboda haka ne ubangiji yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai ya waɗanda suka ba da gaskiya da Allah kunu ansarallahi ku kasance masu taimakon Allah masu taimakon addinin Allah kenan bil idafati wa fi qira'atin bi nasabi ansaran wa al alif ila ma qablaha wa ism al jalala bil lam wato wata qira'a ansaran lillahi ala akwai ta ko malam ya ce wata qira'a kunu ansaran lillahi amma wannan kira'a wadda alarma ya karanta da kuma haf duka idafa ake babu ba nasaba abin nan tanwini lahi eh to shine ku zan masu taimakon addinin Allah bi hifzi shara'ihi ta hanyar tsare shari'o'insa min dibni hal jihad yana daga cikin abin da shari'a ta tattaro ta kunsa yin jihadi yin ƙoƙari allazi huwa sinamu ha. kuma shi jihadi shine wato tsololuwar tozon ita a shari'ar musulunci kama fi hadisin zakarahu nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo cikin wato hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jihadi shine zirwatu sinamin shari'a aqulu lakum hadha ina wada muku wannan magana na cewa ku kasance masu taimakon addinin Allah kama qala Isa ibn Maryam kama yadda Isa dan Maryam alaihi salam ya faɗi irin wannan magana lil hawariyina ga hawariyawa ashabihi shine sahabbansa annabi Isa alaihi salam ya ce musu man ansari ila Allah wane ne zai taimaka min mu je zuwa ga addinin Allah ko zuwa ga Ubangiji, aimin manil ansar wane ne masu taimakawa allazina na ma'i waɗanda za su kasance tare da ni mutawajjihan muhuskanta ila nusratillahi muhuskanta zuwa ga taimakon Allah taimakon addinin Allah wa fi itimami nuri kuma mu yunkura domin Allah ya cika haskensa wa ila idinihi ya ɗaukaka addininsa qala al-hawariyun sai almajirin nan sahabban nan na annabi isa waɗanda ake ce musu hawariyun sai suka ce na hannu mu ansarullah mu ne masu taimaka ma addinin Allah mu mun karɓa wannan kira naka ya nabi Allahi isa za mu taimaka za mu goya maka baya mu haɗa kai da kai a taimaki addinin Allah wal hawariyuna asfiya wa isa su hawariya wannan a cikin al'umma annabi isa a.s. su ne a zaɓaɓɓe tatacci wato su ne a gaba na masu imani a cikin al'ummarsa wahum awwalu man amana bi su ne farkon waɗanda sun ka fara imani da annabi isa wa kanu isna ashara rajula sun kasance mutum goma sha biyu ne sun samu wannan sunan nasu min al daga hur wa huwa al-bayadul khalis shi al a cikin larabci shine fari wanda a tastas wato fari tas to kaga kenan ayi yi musu suna daga haske daga fari wakila wasu malamai sun ce abin da yasa ake ce musu hawari yuna kanu qasari sun kasance ne masu wankin tuhahi na thiyaba suna wankin tuwahi ayyubayyiduna suna haskaka su don haka kenan talakawa ne masu aikin kwadugo su ci abinci amma kuma talauci da yanayin rayuwa bai hana musu karba kiran Allah ba su bi annabi Isa alaihi salam su yi imani da shi imani na kwarai eh to fa amana ta'ifatun min bani isra'il sai wasu jama'a cikin bani isra'ila suka yi imani an ka samu jama'a ɓangarori guda biyu ɓangaren muminai na bani isra'ila wanda suka yi imani da annabi isa fasummu nasara sai aka ce musu nasara su an nasara wa kafarar ta'ifa sai aka samu wata ƙungiya guda wasu jama'a guda su kuma sun kafirce da annabi isa fa baƙau ala yahudiyatihim kufaran suka wanzu suna nan bisa ga yahudancinsu suna nan kafirai domin karyata annabi isa su ci gaba da rike addinin yahudanci kahirci na sun kai faƙata talata tsa'ifatani mumina wal kafira sai wannan jama'a guda biyu suka yi yaƙi da juna ɓangaren muminai da ɓangaren kafirai fa'ayyadana allazina amanu Allah ta baraka wa ta'ala ce sai mun ka taimaki muminan nan muka karfafa su ay min al taifataini ala aduhi muka taimake su akan makiyansu a taifatul kafira a to suka rinjayi bangaren kafirai fa asbahu zahirin sai suka zamo masu rinjaye wato asbaha nan sun zamo asalin asbaha da halafis sabahi kamar da ake ta amsa da halafil masai an gane ko to kuma da asbaha da amsa da bata da zalla eh duk akhawatu kanana duk yan uwan kana ne suna yin aiki irin na kana bi rafa'il ismi wa al khabari eh, an gane ko kaga in kace asbaha misali asbaha zaidun eh eh asbaha zaidun mu'minan kaga ya zama mu'mini ko amsa mu'minan amsa zaidun mu'minan ko ba ta jayan ba ta zaidun jayan eh to kaga dai eh, shi wannan fi'ilin ana ce ma fi'ilin naqisun wato fi'ili ne naqisi wato ma'ana fi'ilin da ke bukata ismi da habari. amma fi'ilin da fa'ili yake nema ko fa'ili da maf'ulin biyu, wannan shi ake cewa fi'ilun tamun shi yasa ma ita ma kana sai a ce da asbaha din duk akwai inda suke zama da sara duk akwai inda suke zama tamma ba na kisai ba eh akwai wuraren da dama za ka ji malaman tafsiri ko cikin ƙur'ani sun ce kana tama ce fa in kana zu usratin fa nazaratun ila fa kana tama don babu habari gareta. eh to Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar muna mu al'ummar musulmi wannan tarihi na al'umma annabi isa cewa akwai wanda sun kai tsaya tsayin mai daka suka riƙe addini suka yi jihadi Allah ya taimake su ya rinjayar da su akan kafirai to kenan mu ma ana faɗaitar da mu mu tsayu tsayin alifi ga addini ba tare da wato abin nan sanyin gwiwa ba domin Allah ya ɗauki addini ya rinjayar da shi ga hannunmu Allah ya taimake mu to nan galibi na litamassukihim bi amrillah sai suka zama masu rinjaye saboda sun rike umarnin Allah bil jihadi wa gari sun yi jihadi da waninsa wa haka za antum ummata Muhammad haka nan kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam jahada almu'minuna minkum alkafirina in dai han mu'minanku sun yi jihadin kafirai Haruna alaihim za su rinjaya a kansu bilwa'adi da wani alkawari min Allah daga Allah sabita tabbatacce wala ta ji tajidu li hi tabdila kuma sunna Allah ce ya taimaki addininsa ya taimaki wanda suka rike addini kuma wannan sunna ba a canza ta Allah ba zai canza ta ba to ire-iren wayannan hawariyawa in sun zo cikin ƙura'ani ba wai sunansu an muhimmi ba wannan aikin da sun kai shi ya saman lokaci malamai ba su damu da kawo sunayensu a ce ko ne ba kama ashabul kahafi wayannan samarin na ashabul kahafi kaga misali na na imani na kwarai wato ana son mutane su kwaikwayo su kwafa wannan sifa wannan darasin amma ba sai ka san sunansu ba domin ko baka san sunansu ba rashin sanin sunansu ba zai cuta maka ba amma ya zo cikin bible cikin injila abinda a suna da mutanen hawariyawa su goma sha biyu akwai bitrus akwai andreas akwai yaqub akwai yohana akwai philobis akwai eh, bortololoma akwai toma akwai mata akwai yaqub bin halfa akwai shamun akwai yahuda wayannan su ne hawariyawa eh, da yake ah, mutane ne masu imani kuma sahabba annabi isa har yanzu sunayensu suna nan ana amfani da su a cikin al'ummarsu ta wato kiristoci nan da kaji an ce wani john ko ba haka ba ai john shine yohana ko yakubu kuma shine jacob ko wancan yakubu na asali kuma ji wannan sannan bitrus ai kana jin sunayen bitrus da yawa bitrus eh, eh, ga sunan dai a an rike wa'annan sunayen nasu saboda zaman su salihan mutane to wannan shine karshen wannan sura sai suratul juma'a ala ramma bismillah بسم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورة الجمعة تونا سورة الجمعة مدنية an saukar مدينة وهي إحدى عشرة آية آية aya ayoyinta goma wa mawdu'uha ar-ra'isi abin da take koyarwa darasinta wanda yake shine mafi girma bayanu anna al-amala ta bayyana mana cewa shine aiki bima anzalallahu mutum ya aiki da abin da Allah ya saukar wahayi yi uli darajatan nas wannan aiki da shari'a da wahayi shina ɗaukaka darajar mutane wa tarkal amali bihi yuzilluhum kuma in mutane su suke aiki da wahayi da abinda Allah ya saukar na shari'a wannan zai ja musu kaskanci wa yukallifuhum mashakka kuma wannan abin ya ja musu wahala fawqa al'ada wadda ta wuce al'ada bila fa'ida su wahala kuma ba tare da sun more ba ko sun samu wani amfani ba bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil abinda a cikin sammai da wanda a cikin kasai duk yana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala almalik kuma Allah wanda yake shine mamallaki mai tasarrufi mai jujjuyawa da ya ga dama cikin mallakinsu na samai da kasai da sauransu alkudus kuma mai tsarki wanda yake ya tsarkaka daga duk abin da bai dace da shi ba al'aziz kuma buwaye alhakim kuma gwani to wannan duka sifofin Allah ne subhanahu wa ta'ala huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula Allah shi ya aiko manzo a cikin larabawa domin an ce al'ummiyuna ana nuhin al'arabu larabawa wal ummiyu asalin kalmar ummi allazi la yaktubu wa la yaqra'u kitaba shine wanda bai iya rubutu ba ko bai iya karanta littafi shine ummi wala ya'rifuna shay'an min al-huda kamin saukar da alkur'ani laraba ba san wani abu na shari'a na shari'a ba jahiliya cikin jahiliya su to Allah ya aiko musu rasulan manzo minhum daga cikin su ay min jumlatihim daga jumlar su wa min nasabihim kuma daga nasabar ta larabawa wa ummiyan misalama kuma shi ma ummi ne irin su ma'ana bai karatu bai iya karatu bai iya rubutu ba wa zalika aqrabu ila sidiki kaga wannan shi zai ya zama kusa-kusa ga su gazgata ya tunda sun san mai ya zama ɗaukar karatu ga wasu malamai bala ce a dama koyowa ya yi eh? a cikin abin da ya koyo na ya karanta mu sun san tashi ne bai yi karatu ba bai yi rubutu ba amma ga wahayi Allah ya mai ya kamata a ce da ya zo da shi su gazgata cewa wannan al'amari daga Allah ne ya talu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah ƙur'ani. wayu zakihim yana tsarkar da su daga shirka sannan yana aza su ga wata hanya wadda za su zama wato masu basira masu hankali idan sun bi wayu allimuhumul kitaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da su littafin Qur'ani wal hikimata yana karantar da su hikima ma fihi min al ahkam wato abin da yake cikin ƙur'ani na hukunce-hukunce wa in kanu min qablu lalle sun kasance kamin wahayin ƙur'ani lafi dalalin mubin suna cikin bata bayyananna To kun ga al'ummiyu an ce an jingina mutum ne zuwa ga uwa ko daga ummu ne eh al'ummiyu ya za wasa shi ba uwa to ana wakan ya za mu ce ya wace fassara standard translation <laughs> to dama ka san translation shi ko yana buƙatar wato wani kone language da ka'idoji ne wanga da za a fassara da wanga za a fassara zuwa gare shi duka a abin da ga ka'idan wannan ga ka'idan wannan to yanzu ka gare muna cewa hausawi sai a ce ba haushe shi kenan a hausa dai ba ɗin ita an nasaba ko ita a harafin nasaba yin sai a ce ba larabi to kaga an ce ummi an ka ce ba uwa to sai dai wani bahaushe ko bai gane mi aka ni da ba uwa bai ganewa amma an yi ba lalle an yi ba dai to amma dai abin da ake ni da ummi wanda wada mahaifiya ta ta haife shi na nan gashi ya girma amma yana nan kamar dan karamin yaro da uwa ta haihai karatu da rubutu wanda su za su bambanta babba da yaro to mai iya su ba yana nan babba to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama in an ce mai ummi daraja ne gare shi domin Allah na nuna iko ne da da da da da, da, da, mutumin da bai yi karatu bai bai iya karatu bai iya rubutu bai koya ba amma ga hikima da ilimi yana zubawa ga wannan ya nuna daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma dan ya zama alama ce ta annabta mai nuna tashi annabi Allah ne manzo Allah ne amma da ba annabi ba duk wani wanda ya zauna da wannan siffa ya zamba uwa yana nan bai canza ba da uwa ta da wannan suka ta gare jahili kenan ya zan jahili an gane ko amma kalima gudata ta amma kuma nan ga ma'anarta nan ga ma'anar to saboda haka a annai muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo don ɗaukaka al'ummar laraba a fitar da su daga cikin duhu na jahilci na jahiliya yana mayar da su ga haske na shari'a وآخرين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخر عطف على الأمين أي الموجودين منهم وصفما wato wasu daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka aiko shi zuwa gare shi samammi wal'ati na minu da wanda za su zo lamma yalhaqu bihim wato ai lam yalhaqu bihim basu cimma waɗancan na farko ba wato fi sabiqiyya wal fadl wajen rigaye da daraja da falala fil islami a cikin musulunci wa na nafai nafi mustamirrun wannan korewa ta lamma ta ci gaba da'iman koyaushe li'anna sahabata saboda sahabbai radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda la yalhaquhum ba wanda zai cin musu ya riske su ga daraja wala yusawihim fi sha'anihim ahad min tabi'ina ba wani wanda zai zo cikin tabi'ai wanda zai cimma sahabbai ga daraja ko ya daidai da su ga daraja wala min man ba adam haka nan ba wani wanda zai zo bayan tabi'ina har zuwa ran tashin kiyama fal manfi huna ghairu mutawakka mukammal ghairu mutawakka il husuli wato wannan abin da aka kore na cimma sahabbai da daraja abin korewa ne wanda yake ba a tsammanin ya faru wato shine cimma darajar sahabbai wasti imalu lamma yin amfani da kalimar lamma lamma yalhaqu bihim ya dullo alasta girakin nafai ya nuna nafayin nan kore wannan ta noce fil azmani ta nutsar da wato zamunna almustaqbala wanda aka dosa ila yawmil qiyama kun san wajen nafayi muna da la ta nafayi muna da lam ta nafayi muna da lamma ta nafayi akwai ma kuma ta nafayi kaga in mai magana ya ce ah, mara aitu zaidan ya kore ganin zaidu ko ba haka ba mara aitu zaidan ban ga zaidu ba sai dai bai ayyana lokaci ba ma ba ta ayyana lokaci ba ta ayyana lokaci mara aitu zaidan ko jiya ko shekaran jiya ko yau amma in yace lam ara zaidan ban ga zaidu ba to yana nihin lokacin da ya wuce lokacin da ya wuce la'ara zaidan la'ara ban ganin zaidu yanzu kenan la'ara zaidan ban ganin zaidu a halin yanzu la kaga tana nuna halin da ake ciki sannan lamma ara zaidan lamma ara zaidan shi kuma korewa ce har lokacin da ake magana har yanzu ban ga zaidu ba har yanzu da nake magana ga ban ga zaidu ba to kaga lamma a shi yasa aka yi amfani da ita nan lamma yalhaqu bihim kaga wallan ma fulin imani har lokacin da ake maganan nan imanin bai shiga ba to shi yasa malam ya fassara lamma yalhaqu bihim ta lamma dinan ta istigiraqin zamunna gaba dai babu randa wani zai zo ya cimma sahabbai da daraja eh kaga an kore cin masahabbai da daraja kenan gaba daya Allah ya saka da alheri to wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayi kuma al-hakim gwani fi mulkihi wa sun'ihi yarfa'u man yasha'u bima sha'a Allah yana ɗaukaka wanda ya so da daraja irin wanda ya so wa liqtisaru ala sahabati takaita magana akan sahabbai wa man ba'adahum da wanda abba gare su wa hum tabi'una shine tabi'ai an ambaci sahabbai da tabi'ai to wannan kafin ya isa fi bayani fadli sahaba wato ya isa ya nuna muna daraja ta sahabbai almabu'usu fihim annabi wanda aka aika annabi sallallahu alaihi wasallama cikin su alama adam suna da daraja da fifiko akan wanda ba su ba mimman bu isa ilaihim daga sauran mutanen da aka aika annabi zuwa gare su wato har zuwa ran tashin kiyama wa amanu bihi suka imani da shi min jami'il insi tun daga wato tarfashin mutane wal jinni da aljannu ila yawmil kiyama tun wancan zamani har zuwa ran tashin kiyama la'anna kullu qarnin khairun mimman yali wani zamani da tsarin wannan al'umma ta wani zamani da ya gabata yana da ko akan wani biyo baya gare shi kenan sahabbai sun yi tabi'ai tabi'ai sun yi tabi'it tabi'ina tabi'i tabi'ina sun fi tabi'i tabi'i tabi'ina haka nan za a ci gaba a ce salafu sun kare a dawo ga halafu eh? daga halafu har ma a dawo ga halafu la halafi eh? yan baya ko ko ba haka za a fassara ba ba yan baya na zagi ba mutanen baya al'ummar baya wanda yake mutanen ƙarshe eh amma dai duk wanda ya rike gaskiya to mutumin alkhairi duk wanda ya rike addini ya zan cikin mutane alkhairi Allah zai daraja gudun tashi eh, daidai irin da Allah Allah ka taimake mu ga rike gaskiya da rike addinin ka ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين to wannan daraja da ɗaukaka da Allah ya ba habbai da wannan al'umma ta musulunci Allah ya ce zalika fadlullahi wannan falala ce ta Allah yi man yasha yana bayar da ita ga wanda ya so annabi ya annabi wa man zikira ma'ahu da wanda aka ambata tare da shi wallahu dhul fadl al-azim Allah ma abuci falala ne mai girma faman faddalahu famin fadlihi yana daga cikin baiwa ubangiji irshadu man sha'u ya shiryar da wanda ya so minan nasi daga cikin mutane fayuwaffiquhu sai Allah ya datar da shi littiba'il huda ga bin shari'a thumma yusibahu sanna kuma Allah ya mai sakayya da alkhairi bi darajatil ula da daraja ta farko ko kuma in ulani wancan daraja ya fi duniya a duniya wal akhirah da lahira domin sharɗi na ula yana daga cikin sharaɗin samun ɗaukaka bil ilmi na ilimi wal amal bi aiki da shi wato sharadi ne sharadi ne in mutum na son ya samu daraja ilimi ya aiki da wannan ilimin wa man waje da ilman duk wanda ya samu ilimi wa lam ya'mal bi muqtadahu bai yi aiki da ilimin ba za da hul ilmu mashakkatan to abinda kawai ilimin zai kara mai wahala bil hayati a cikin rayuwa wa yasiru al jahilu afdalu minhu sai zan jahili ya yi shi daraja fal yahudu yahudawa lamma tarakul amala bit tawrati lokacin da suka yin aiki da taurata walam yu'minu bi muhammadin ba su yi imani da annai muhammad ba sallallahu alaihi wasallama daraba allahu bihim masalan sai allah ya buga misali da su ya bada kwatancin su liya idha hadhihi umma abinda yasa aka kawo wannan misali nasu su don a wannan al'umma wa'azi an al'ikiti da'ibin ta kada su yi kwaikwayo da al'umman yahudu faƙala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce masalul ladina hum milus taurata abinda an misalin waɗannan da an ka azama aiki da taurata ai kulle ful amala biha Tun malam ya yahmiluha sai zan ba su ɗauki aiki da taurata ba ai lam ya'malu biha bima ha. wato ba su yi aiki da abin da ke cikin attaura ba min na ajihi sallallahu alaihi wa sallama wato kamar sifofin annabi da suke cikin at-taura falam yu'minu bihi ba su imani da annabi ba wala bil ahkamil maktuba biha wato ba su yi aiki da littafin abin nan hukunce-hukuncen da a cikin taurata ba min al'awamir wan nawahi umarnin Allah da hanin Allah walam ya amalu biha to abinda an misalin miyagun malamai na yahudawa ka masalin himari kamar misalin jaki ne ya hamilu asfara ya ɗauko littafai niki-niki sifiri-sifiri wato balon-balon balon-balon kutuban fi adamin intifa'ihi biha jaki na da amfani ga waɗannan littafan da ya ɗauko kun ga amsa ba zai yi amfani da su ba su da amfani gare shi yana ɗauke da kaya kayan amfani amma shi wahalar lodi ɗaya yau, amma ba su da amfani gare shi wa fi hamlin mashakkaci wa tabi ya ɗauko wahala da gajiya wa musul basira sannan dama jaki yana yi musu matusa ko ba haka ba littafan nan ko da ko kwafi kwafin ƙur'ani ya da tafsirai ya ɗauko yana iya halba kafa ta yi musu tusa ko ba haka ba da kashi ma da ya tsari kaga ba ya da basira balidi ne takwali ne cikin dabbobi shi ake ba da misalin takwalcinsa to ya ce la'anna al-himara saboda shi jaki abu abuladul hayawani shine mafi dambala cikin dabbobi fa fusta da zikiri don haka aka ambace shi aka keɓance shi da ambata la'annahu fi gayatul gaba domin shi shi a kololuwa ga wauta da kuma dambalewa bisa masal qaumin ladina kadzabu bi ayatil lahi shir da misalin waɗanda suka ta ayoyin Allah al-musaddaqa al-musaddiqa lin nabi ayoyin da suke gazgata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aw bi tarki al-amali biha ko kuma suka ki aiki da ayoyin la'anna tarka al-amali bil hukmi domin in mutum yake aiki da hukunci ta takazibun wannan kinyan aikin karyata ne aikace wal mahsusu bi zammi mahdhufun taqdiruhu hadha al masal dama abin ni'ima da bisa suna da fa'ilu zammi suna da kuma al mahsusu bi zammi to shine mallan yake cewa shi al mahsusu bi zammi mahdhufun taqdiruhu hadha al masal wallahu la yahdi al qawm zalimin Allah ba ya shirye da mutane azzalumai é ai alkafiri da su ne kafirai قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين to fa ma arafa al-haqqa duk mutumin da ya san gaskiya wata rakal amala mai yake aiki da gaskiya fa huwa zalimun to shi azzalimi ne walamma kanat al-yahudu inda kitab at-taura ya yazam yahuda suna da littafin taurata a wurin su dunan nasi banda sauran mutane ma'ana su yahuda su suke rike da littafin taurata yarawna anfusahum a lillah suna ganin su an masoyan Allah wa in lam ya'malu bima anzalallahu ko da ba su yi aiki da abin da Allah ya saukar gare su ba kaga wannan ko ba gaskiya bane faradallahu zalika don haka Allah ya mai sa musu da raddi da martani wa bayyana yayi muna bayani anna sharfal wilaya bil amali la bil tamani mutun na samun da haka zama waliyan Allah masoyan Allah da yin aiki da shari'a da yin aiki da abin da Allah ya saukar ba kawai dai tamanni kana guri ba wace haka ne ka sanya zama waliyan Allah mu an masoyan Allah mu ne mafi fita a ba ka zama masoyan Allah bitamanni sai dai da aiki da shari'a qul ya ayyuhal ladina hadu ya manzo mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kai kira ka ce ya ku yahudawa wayanda suka ce huduna mun tuba ilallahi zuwa ga Allah ai tubna ilallahi wa huwa istihza'un bihim wannan kama ai musu izgilanci ne bi qaulihim hadha da wannan magana da sun ka faɗi iz lam ya'malu bi da dawo domin tubar da sun kai ba ta gaskiya ta ba sai aiki da tuba ba ka inda suka ce huduna ilayka ka kariya da su kai ba su tuba ba to ka ce musu ya ku inda sun ka tuba sun ka ce sun zan mutanen kirki in za'amtum in kun riya annakum awliya alillah cewa ku masoyan Allah ne min dunin nasi banda sauran mutane ku dai awwaliyan Allah masoyan Allah ba manna wal mauta to ga ma'aunin da za a gano waliyan Allah eh ku yi gurin mutuwa in kuntum sadiqina in dai gaskiya na ku masoyan Allah ne to ku yi gurin ku mutu ta'allaka bi tamannaw ash-shartani akwai sharuɗa bi da suka rata ga wal mauta ala anna al-awwala qaidul lisani wato sharadi na farko da bai bayani ga na biyu kenan dole sai an samu sharuɗan gaba dai ai in sadakatun in kun yi gaskiya fi za'amikum gariyawaku annakum awliya'u lillahi ta ku masoyan Allah ne wal waliyu yu'thirul akhirah duk wanda an masoyan Allah to zai zabi zuwa lahira domin ya gamu da Allah ya shiga aljanna wa mubtada wa abinda an farkon zuwa lahira kuma almautu shi ne mutuwa fata mannahu don haka ku yi burin mutuwa to Allah ya ce ina wala ya hu abada har abada ba ya hude ba zai yi burin mutuwa ba mugun malami bai san haduwa da Allah don ya san gaman nan bai da kyau yahuda miyagun malamai ne saboda haka ba sun san abin da sun kai don haka ba su burin mutuwa balle su gamu da Allah don sun san azaba za su sha ko cikin wannan al'umma in dai mutum bai bai rike shari'a ba ya bi duniya bai aiki da ilimi ya zama mugun malami za ka ga to tsalle-tsalle na koyo shi dai kada a mutu domin a ci gaba da cin moriya ana jin daɗin duniya Allah ta baraka wa ta'ala ya ce bi ma qaddamat aydihim abin da yasa ba su gurin mutuwa har abada saboda sun san abin da hannayensu suka gabatar min kufrihim bin nabi na kafircin su da annabi wa adami amalihim bima fi sannan da rashin aiki da abin da a cikin taurata al-mustazimi li kadhibi wanda wannan ya tabbatar da karyar su fa zalamu bi zalika don haka sun zan azzalumai don haka miyagun malamai azzalumai ne Farawa daga malaman yahudu har zuwa malaman wannan al'umma duk wanda ya zan mugun malami bai aiki da shari'a to azzalumi ne wallahu alimun bis zalimin Allah masani ne game da masu zalunci alkafiri da kafirai yuftira alkazibi ala Allah wanda ke kirkira ma Allah ƙarya eh wa badala an yatamannaw almauta yakrahuna madadin ma su yi gurin mutuwa suna kyamar mutuwa wa harabuna suna gudu mai asbabi daga duk abin da zai sa a mutu fa qala ta'ala mukhadiban lin nabi sai Allah ya zance da annabi sallallahu alaihi wasallama قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون to kulka ce innal mautal ladhi tasirruna minhu lalle mutuwan nan da kuke gudu kuna tserewa da gareta ta ba kusan ku mutu ba kusan ku gamu da Allah ba innahu lalle mutuwan nan mulaqikum za ta gamu da ku wannan ko shakka babu lalle gudun da kuke ba ku tserewa za ta cimmu sun turadduna ila alimil gaibi sannan in kun mutu za a mayar da ku ga Allah masanin gaibi wa shahada da bayanai aya sirri wal alaniya fa yunabbi'ukum sai Allah ya baku labari bima kuntum ta'maluna da abin kuke aikata fa yajazikum haka mutuwa ba ya tsere mata abinda an maganin ta kawai ka bi umarnin Allah ka hannu daga abinda Allah ya hana ka to dada ko duk inda aka same ka aka sharbe ka dai insha Allah an yi karshe mai kyau Allah kai mana karshe mai kyau ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون to lamma bayyana Allah anna zillal yahudi huwa bi tarkil amali bima unzila ilaihim min alkitabi wato Allah ya muna bayani a baya da walakancin da yahuda sun ka shiga ya faru ne saboda sun bar aiki da abinda Allah ya saukan musu na littafi wa hummiluhu an azamu su aiki da taurata wa lam yahmiluhu amma ba su ɗauki littafin sun kai aiki da shi ba nabbahal na bin nida'i wato sai Allah ya faɗaka da al'ummar musulmi da yin kira gare su wa amrihim bil amali kuma Allah ya hori al'ummar musulmi su yi aiki da shari'a wa min zalika ahamiyatu salati yawmil juma'a to kuma yana daga cikin abinda aka umurta al'umma su yi shine yin sallah a ranar juma'a ya ayyuhal na amanu ya ku muminai wa'inda suka gaskata Allah idan nudiya lis-salati idan aka yi kiran sallah mi yawmil juma'a daga ranar juma'a ko kuma ka ce min ma'anar shi fi yawmil juma'a eh a ranar juma'a nan kaga min ta zo ma'anar fi ah, juma'a ce. bidamma fil mim ya a bisu jum'a ana ta jumu'a ana ta jum'a Allah asali inna ma summiya yawmul jumu'a lijtima'in nas fihi lis-salah abinda yasa ake cewa ranar jumu'a ranar jumu'a saboda mutane suna taruwa suna sallah a ciki wa kanatil arabu tusammihi al-uruba su larabawa ranar juma'a uruba suke ce mata wakila min alababi wasu malamai sun ce min yamil juma'a din nan min tana nan ma'anarta ta zarfiya eh, li bayani tab'id tana nuna tab'idi idan nudiya ai hina nudiya lokacin da aka yi kira min yamil juma'a daga ranar juma'a wa huwa idul muslimina al-usbu'i juma'a wani ranar buki ne na musulmi na sati sati wa afdalul ayyami yawmu arafa mafificin ranaku shine ranar arfa thumma yawmu nisfu sha'ban sannan yinin rabin sha'bana thumma aljum'a sannan juma'a wal laylu afdalu minan nahari shi kuma dare yahi ni falala qultu fadlul yawmi sai dai malam yace fifiko na yini la yufaddilu amala al madluba fihi ba shi ke fifita aikin da an kai ciki ba wato ba a cewa saboda rana tana da daraja a ce duk aikin da an kai shi na da ku sai in nassi ya zo cewa ai kaza din da kuka aikata rana kaza shine mafifici he da kaza shine illa bi nassin min ash-shari fa salatin salati al-jum'ati fardu ayn halarta sallar juma'a farilla ce ta aini liman wajabat alaihi al-jum'a ga wanda juma'a ta wajaba gare shi shine Allah tabaaraka wa ta'ala yace in an yi kira a cikin ranar juma'a fas'au to famdu ku shuɗe ila zikirin lahi zuwa ga ambaton Allah ayi salati shine sallar juma'a wadarul bay'a sannan ku bar saye da sayarwa ai utruku aqadahu ku bar kullu ciniki ashamila wanda ya kunshi li kulli amalin gaira amalin salati wannan ya hada duk aikin da za a yi wanda ba sallah ba to a bar shi zalikum khairul lakum wannan shine yahi gare ku in kuntum ta'lamuna in kun san haka annahu khairun fa fa'aluhu ku aikata shi to kun ga wannan aya ita ta nuna cewa yin tahiya zuwa sallar juma'a wajibi ne ba har ma malamai suke cewa ita juma'a ta wajaba a cikin kowane gari wanda yake alƙarya wadda akwai mazamna kuma tabbatacci sannan kuma suna iya wadatuwa da kansu ta fuskokin rayuwa sannan gashi-gashi da sauran dai bayanai wanda yake idan gari akwai juma'a ciki to komi yawan garin kowa juma'a ta waje ba gare shi ko da irin birni ne za a ce ya kilomita biyar ko kilomita goma ko masallaci guda akwai duk kowa wajibi na sai ya ce masallacin juma'a nan amma daga birni babban gari wanda adda juma'a in tahiya ta wurti kilomita mil uku ta wuce mil uku to wanda ya wuce mil uku juma'a ba ta waje ba gare shi sai dai in ya ce bisa mustahabbanci eh wannan shine tsari amma yanzu alhamdulillah an samu yalwa da waya a samu eh, garin da babu juma'a har a ce juma'a ta faɗi ga mutum in ma babban birni guda za a ga an samu masallatai da dama wanda an sauwake ga abubuwan hawa kuma duk da haka akwai masallatan da yawa inda ake halarta a samu wannan falala mutum ya yi umra ta sati ko hajji na sati ya yi ibada mai muhimmanci wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljuma'atu ila aljuma'ati mukaffarat daga juma'a zuwa juma'a to suna karkar laihin da a tsakaninsu kamar yadda hajji zuwa hajji ramadana zuwa ramadana shi ma suna karkare laihukan da a tsakaninsu to wanda yake juma'a tana da girma tana da muhimmanci har ma idan mutum na barin juma'a da gangan babu uzuri ana rubuta cikin wata rajista ta sunayen minafikai wadda kuma ba za a goge shi to kun ga barin juma'a hadari ne shi yasa a tsakani da Allah bisa ga abin da mun ka fahimta in ba abu ya kai ya kawo ba babu wanda za a yi babu ran da za mu goyon baya mu ba da fatawa a rufe masallatan juma'a a ce ba a juma'a saboda gudun allo ba. wanda yake masallatan juma'a galiban mutanen gari ne kaɗan na ake samun ma bako galiban mutanen gari ne to kuma masallacin juma'a nan tunda ba nan na alloba take ba tsammanin na aka yi wani kada wani ya zo da allobar ta yada mutane to wannan tsammanin ya sa a bar wagga falala da wagga baiwa wanga irin aikin alheri da ake samu a wajen sallar juma'a ah, wasu suna kawo dalilai masu kama da kama cewa ai an ce idan mutum ya ci albasa ko tafarnuwa to kashi sai masallacin juma'a domin yana cutar da mutane yana cutar da mala'iku a ce cin albasa da cin tafarnuwa ya zama sanadiyar barin juma'a ina ta ga ciwo na Corona coronavirus kuna ya gano bambanci tsakanin albasa da tafarnuwa da coronavirus ko ba ku gane ba can ba masallacin an ka rufe ba shi wanda ya ci albasar da tafarno an ka ci shi zama ne shi zaman shi to shin zama ne gida ɗaya yake da rufe masallaci ba ɗaya yake ba sannan wasu na kawo dalili da cewa ai an yi ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan ya yi kiran sallah bayan ya yi kiran sallah in ya kai hayya ala sala sai ya ce ala sallu fi halihu kowa ya salla gida ne to ruwan sama da tabo suka sa an kai salla gida ina ta ga tsoron ciwo to abin tambaya nan annabi ya ce a kulle masallacin nan saboda ruwan sama ko ko a ce yayi saboda sauki mutane su yi zaman su gida su yi sallah saboda matsalar ruwan sama da tabo kun ga masallaci na nan buɗe ko rufe yake buɗe yake har yanzu akwai bambanci tsakanin wannan matsala da wannan da waccan wasu na bada dalili da cewa an ce ana bin mutum bashi saboda jin tsoron hafsu gari mihi kada wanda ke bi ne bashi ya sa a tsare shi shi zama ne to bashi ya sa mutum ya zauna juma'a ta fada ina ta ga tsoron ciwo kai kulle masallaci muke magana wanda corona virus ta kan mai shi zama ne gida shi zaman shi wanda ma ake ganin an killace shi cikin sati biyu nan da ake cewa kwana goma sha hudu kayan tabbai shi ma shi zama ne kai ruhe masallaci ku kawo mana dalili nasi don babban al'amari ne a ruhe ɗakin Allah kai yanzu a ce ko jami'an tsaro an ka ce sun zo sun ce an kulle gidanka sai ya an samu wani dalili babba za a kai gidan wani mu ruhe shi ba shiga ba ya ta to ina ta ɗakin Allah a rufe ɗakin Allah ba dalili ba hujja mai ƙarfi wannan shi muke magana muna roƙon Allah Allah ya samu gane amma in an samu dalili mai ƙarfi an samu hujja an samu abin da yake marika ta shari'a wannan kaga wannan ana iya a ce an rufe masallatai saboda matsala ta kai ta kawo amma yanzu ba a kai wannan matsayin ba Allah kada ya kai mu ga wannan matsaya akwai sauran lokaci lokaci ya yi ko? eh zamfara da sokoto duk ba a sallar juma'a ba a sallar juma'a kasuwa ta yi haɗari ma da masallaci domin ya an kai sallah masallacin ga namu na juma'a bakin da za su zo kwarori ne duk galiban mutanen gari ne to amma kasuwa lokal gamma zuwa lokal gamma jaha zuwa jaha kai hau yan nijar suna yi zuwa su ketaro su kasu a rumu har yan nijar sannan jihohin ga makwabtanmu duk suna tahowa kaga ashe kasuwa ta yi hadari to amma sai an kashe ita kasuwa tana da muhimmanci wurin rayuwa na nan na makogaron rayuwar mutane yake so su sai suwa don haka ba ta ruhuwa amma shi masallaci abu ne mai sauki a ruhe kaga wannan abin duba ne ya kamata masu ba da wannan fata su duba Allah ya samu gani eh wajen wajen wajen nuta a watsa mu jiki ruwa ko to ka gani a to yanzu jana'izozi da aka yi fa jana'izozi da aka yi ko babu inda an ka hada jana'izan na ana ana yi to ni ina ganin ma kasuwa da wuraren jana'izojin nan ma ya yi hadari fiye da masallatai ya yi hadari fiye da masallatai to amma kuma duk waɗannan wai ba a yi magana a kansu ba sai dai sallah sallah ah wata mazauna ta kai mutum talatin ko da haka nan kuma duk suna nan zaman duk ba a damu da su ba ya kamata a diba wa'annan abubuwan Allah ya sa gani na'am to wannan shine karshen abin za mu yi za mu karanta a wannan zama muna roƙon Allah ya albarkace mu Allah ya amfanar da mu da wannan darasin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Walaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu. A musautar surar ƙorani mai girma daga bakin Dr. Mahmud Abubakar Wali, shugaban masu malamai na Arungu Lokal Gama, kuma shugaban ilmi da almanta na jihar Kebbi a ƙarshe ƙungiyar jama'atu bi da ya kamata sunna. A dalar masa Abubakar Abubakar Abubakar Argungu, Allah Allah saka muku da alkhairi. A Numa Abubakar Adam sai kai mana addu'a.